ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله اعلم بما في انفسهم inni idan lamina zalimin ba zan ce maku ba ya ku mutane na ina da taskokin Allah waɗanda arzikinsa yake cikinsu ba waɗanda zan ciyar da ku daga gare su in kun yi imani ba zan ce maku ni na san gaibu ba hakanan ba zan ce maku ni ina ɗaya ne daga cikin mala'iku ba ni mutum ne kamar ku ba zan ce wa talakawa da kuka rena kuke wulakantawa da ƙasƙantawa ba Allah ba zai datar da su ba saboda Allah ya fi kowa sanin niyoyinsu da halayensu kuma haƙiƙa ni in nayi da awar haka to na zama cikin azzalumai waɗanda suka cancanci azaba